Suna na sharif abdullahi ni ɗan takarar gwamna ne na jam'iyyar pdp a jihar yobe jihar yobe suna fuskantar kalubale ta ko'ina na farko zan mai da hankali ga mulki governance kenan da adalci da tafiyar da mulki bisa adalci da taimakawa ma'aikata da hakkinsu da biyan albashi a kan lokaci da kuma neman hanyoyi na taimakawa jama'a da tallafi ta kowane hanyoyi da ake samu da 'yan kasuwa da manoma da masu yin ƙananan masana'antu don fi ba da ƙarfi ta wajen wannan saboda a samu abin yi ilimi kuma ba za mu yi kawai da baki ba za mu huto mu tabbatar da mun da da ilimi kamar yadda mu muka same shi za mu kuma bunƙasa masana'antu shi ma ƙari ne na hanyar da za a samu hanyoyi na aiki